a baya bayan nan waɗannan mayaka da ake zato 'yan boko haram ne ah, sun kai hari a abuniya da menene bayanai akan wannan ne eh wato ba wani bayani da zan ba ka yanzu face cewar muna da masaniya kan haka kuma an riga an abin nan ɗinsu amma nan gaba kaɗan za a ba da cikakken bayani kan abin da ya faru a hali yanzu me ake ciki game da wannan yaƙi da 'yan boko haram eh to kamar yadda muka sha faɗi har yanzu ana fama da yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda na boko haram kuma so ake nan ba da daɗewa ba a ga an ga bayan su gaba ɗaya kuma an kawo ƙarshen wannan yaƙi yanzu akwai wani waje da za a ce akwai tarin su eh, kamar yadda dacin akwai a sambisa eh babu inda suke face na dajin sambisa waɗanda kake gani da suke kai kuna bakin wake nan da can wasu ne 'yan barbashinsu kuma muna ma kira da jama'a da Allah sa ido saboda in kai la'akari da lokaci ko kuma kwanaki watanni ba da suka wuce da 'yan ta'adda na boko haram sun kai ga kama garuruwa da kafa daula yanzu duk waɗannan sun kau an tura su sun koma dajin sambisa saboda haka kaban guri ne yake kure masu da sauransu. Me yasa cin su galaba a wannan daji na Sambisa abin yake ɗaukar lokaci ne? Eh to ai idan kai la'akari da cewar yanayin da ake an shiga damina sannan kuma wuri ne ba ƙaramin guri ba yana da faɗi da bugu da ƙari da cewar har yanzu suna nan rike da mutanen da suka sata gudu ake kada a zo a yi banna mai yawa amma ba ga haka da kwace hakika dai ana nan ana bakin kokari a tabbatar da cewa an yi maganin su da ka yi maganar mutanen da aka sata jaridu sun fara bayyana cewa nan ba da jimawa ba watakila ga an sako ɗaliban chibok saboda su waɗannan mayaka yanzu suna so a yi musayar fursunoni su su ba da waɗannan 'yan mata kun san wani abu daga nan bangaren ku sojoji allah ya sa haka gwamnan jihar borno kashim shatima a kwanakin baya ya zargi cewa akwai koguna a ƙarƙashin wannan daji na sambisa watakila ma nan waɗannan yara suke me labarin kogo a sambisa eh saboda akwai sanda gwamna ya bayani a garin abuja ta sakataren gwamnatin jihar borno a wannan lokaci inda ya ba da wasu bayanai kuma martanin mu a wannan shine muna martaba da duk wani wanda zai kawo wata shawara mai amfani ko kuma wani bayani na sirri yadda za a bi a ciwo kan matsalar. a ƙarshe ana ta maganar samun nasara akan waɗannan mayaka na boko haram menene samun nasara akan su me za a gani a ce eh, yau gashi na an ci galaba wannan yaƙi ya zo ƙarshe ya eh, kwarai to abu kai ma eh, in aka ce an ci nasara da su kamar yadda ne ma bayani da na gaya ma cewar da sun yi tasiri inda har suna kama garuruwa da dama hadda ya kai ga kananan hukumomi suka kafa daula an waye gari waɗannan abubuwa sun kau kuma da su suke ma addaba sojoji yanzu sojojin ke addaba su kaga an fara cin galaba kuma kashe-kashen da suka saba yi da yanzu sai jefi-jefi fata muke nan gaba kwata-kwata waɗannan asarar rayuka da ake da kuma ɓannar dukiya da ake su ma kau ya kasance kuma mutane ana zaune lafiya ta'addanci babu shi kamar da aka san shi Jama'a Kanal SK Usman kenan shine mukaddashin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sojin ƙasa a Najeriya. Mun gode sosai Kanal.